ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الجوار أحد الروابط الإنسانية وأحد العلاقات الإسلامية فالإنسان بطبعه لا يعيش كجزيرة وحده بل لابد أن يكون له روابط واختباطات بغيره من بني جنسه سواء كان في منزله أو كان في متجره أو كان في مصنعه أو كان في أماكن مهنته وحرفه فلا بد أن يكون له علاقة بغيره من بني الإنسان جنسه لذا قال لهذه الرابطة أحكام شرعية تتعلق بها وذكرها القرآن الكريم وحض على الحفاظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سننه ووسع العلماء رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم ومؤلفاتهم حول أحكام هذه الرابطة فقد قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ثلاثة عنواء من الجيران الجار الأول هو الجار ذو القربى فالجار ذو القربى هو جارك الذي كان يلتصق بيتك ببيته وهو أخ لك في القرابة الدموية له نسبة معك هو أخ لك ثم كان مسلما فهذا هو الجار ذو القوبى والنوع الثاني من أنواع الجيران هو الجار الجنب والجار الجنب هو البعيد الذي كان جارا لك كان بيتك ملتصقا ببيته أو كان دكانك في السوق ملتصقا بدكانه أو كانت مزرعتك ملتصقة بمزرعته وليس بينك وبينه علاقة بالنسبة للدم أو ليس هو مسلما فهذا هو الجار البعيد والجار الثالث أيها الإخوة الأفاضل هو الصاحب بالجنب والصاحب بالجنب كما فسره بعض المفسرين هو زوجك وقال بعضهم هو من يكون معك في السفر التقيت به في سيارة تجارة ويريد كل واحد منكما أن يصل إلى مكان يهدفه فصار لك جارا لأنك تفارقه بمجرد أن فارقته وربما لا تلقاه أبدا في حياتك فهؤلاء هم الأنواع الثلاثة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة هم أنواع الجيران أيها الإخوة الأفاضل لقد كان الجار من الأشخاص الذين تفتخر بها الأمة منذ جاهليتها فأهل الجاهلية كانوا يفتخرون بجيرانهم إذا كان جيرانهم صالحين يقول السموأل الجاهلي في بعض أبياته تعيرنا أنا قليل وجارنا كثير وجاه الأكثرين ذليل وما ضرنا أنا قليل وجاهنا كثير وجاه الأكثرين ذليل هو يفتخر بجيرانه ويقول هم وإن كانوا قلة لكن جيرانه كانوا كرماء عظماء صالحين بخلاف غيره كانوا كثيرين لكن جيرانهم كانوا نائلين إنهم أناس لوموا والنبي صلى الله عليه وسلم في سننه حث على المحافظة على حقوق الجيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقال في حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الجيران ونفى الإيمان أو كمال الإيمان عن مؤذي جيرانه فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات فقيل له من ذاك يا رسول الله فقال من لا يعمل جاره بوائقه والبوائق هي الشغول وأنواع الإيذاء التي تصيب الإنسان أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض الحقوق التي كانت للجيران من ذلك أن تطعمه إذا احتاج إلى الإطعام فإذا علمت أن جارك يحتاج إلى إطعام فبادر أن تطعمه فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى كمال الإيمان عن الإنسان الذي يبيت شبعانه ويبيت جاره جوعان وهو يعلم به كما صح الحديث عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من بات جوعان من بات شبعانا وبات جاره جوعان وهو يعلم به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقيم الصلاة وتقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتفعل لكن قيل إنها كانت تؤذي جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أهل النار فصلاتها لا تنفعها وصومها لا ينفعها وسائر قرباتها إلى الله سبحانه وتعالى كلها لا تنفعها لأنها كانت تؤذي جيرانها وسألت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الإحسان إلى الجيران إذا كانوا كثرا إذا كان الجيران كثرا كيف يحسن إليهم كحياتنا الآن كثرت الجيران فالإنسان لا يكاد يخشي جيرانه لكثرة البيوت المحلات اتسعت والبيوت كثرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتئي بأقربهم بابا لك عليك ابدأي بالإحسان الذي كان بيتك أو بيته أقرب من بيتك واختلف العلماء في تحديد مدى الجوار فقال بعضهم كل من يسمع نداءك إذا ناديته فهو جار لك وروي عن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه عن عدد الجيران فقال أربعون بيتا أمامك وأربعون بيتا وراءك وأربعون بيتا بيمينك وأربعون بيتا بشمالك هؤلاء كلهم جيران لك حسب مفهوم الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم جيرانك ويحتاج كل واحد منهما إلى إحسانك وسئل الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه ما مفهوم الإحسان إلى الجيران أو ما هي حقوق الجيران فقال خف الأذى واحتمال الأذى وبذل الندى هذه هي الأشياء الثلاثة التي تطلب منك أن تحافظها على جيرانك أن تكف عذاك عنهم لا تؤذيهم لا ترضى أن تؤذي أحد جيرانك ولو بكلمة فضلا من أن تؤذيه بتصرف من تصرفاتك الفعلية مجرد كلمة لا ينبغي أن تؤذي جارك بها فضلا من أن تؤذيه بضرب أو أن تؤذيه بشيء من أنواع الإيذاء هذا هو معنى كف الأذى ألا تؤذي أحدا من جيرانك ولو بكلمة ثم احتمال الأذى فإذا آذاك جيرانك أن تصبر ولا ترد الإذاعة بالإذاعة ولا ترد المضرة بالمضرة ولا ترد المفسدة بالمفسدة حاول أن ترد الإساءة بالإساء إذا أساء إليك جيرانك فأحسن إليهم وإذا آذاك جيرانك فلا تؤذهم بل أحسن إليهم فإن إحسانك به تستعبدهم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسان فطالما استعبد الإحسان الإنسان إحسان الإنسان أسير الإحسان فمن أحسنت إليك فمن أحسنت إليه تستعبده يكون عبدا لك وإن لم ترد عبوديته ثم بذل الندى يعني تحسن إليه وتوصيه سواء سألك أو لم يسألك تعطيه هذه هي حقوق الجيران كف الأذى احتمال الأذى وبذل الندى أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد الجار الصالح من السعادة التي بها يستطيع الإنسان أن يفوز بالجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضاء من السعادة الجار الصالح والمرأة الصالحة والمركب الحنين والمسكن الواسع هذه هي السعادة أو هي من السعادة وعد النبي صلى الله عليه وسلم عضادها واعتبرها من الشقاوة ومثل هذه الأمور الأربعة إنما هي من عنواء الشقاوة إذا كانت هذه الأربعة من السعادة فأضادها الأربعة من الشقاوة وقد كان الناس السلف الصالح إذا أرادوا إذا أرادوا أن يبيعوا ديارهم فإنهم يعتبرون جيرانهم أولا هل كان جيرانهم صالحين فإذا كان جيرانهم صالحين غلت الديار غلت أسعار الديار لكن إذا كان الجيران فاسدين رخصت الديار ورخصت أسعارها أراد الإمام أبو الأسود الدعلي رحمة الله عليه أن يبيع داره فسئل عن سعر الدار فذكر سعر الدار فسمع الناس أن السعر كان رخيصا جدا فعجبوا من رخصة سعر الدار فأنشد بيتين قائلا يلومونني أن جئت بالرخص منزلي ولم يعرفوا ولم يعرفوا جارا هناك ينغص فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرتها تغلو الديار وترخص وأراد الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أن يبيع داره فقاله سئر الدار فقال لمن يريد شراء داره أبيع لك الدار بثمنين أبيعه لك بثمنين الثمن الأول هو الثمن الأول هو ثمن الدار والثمن الثاني هو ثمن حسن الجوار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك علم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها الإخوة المسلمون ينقوى makwabtaka tana ɗaya daga cin alaƙoƙi da Allah madaukakin sarki ya haɗa 'yan adam a wata aba da tintini ɗan adam ya santa makwabtaka sannan musulunci ya zo ya karfafe ta ya ba ta goma shi, ya samun mata hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa alƙur'ani ya kamaye bayani akan makwabtaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kunshe take da bayani akan makwabtaka da yadda ake yin ta da ladubbanta da hukunce ta malaman mu a cikin littafan su na fikhu sun yawaita bayani a game da makwabtaka saboda ka'aba ce da ya wajaba lokaci bayan lokaci a rika tunatar da juna a game da hukunce hukuncenta Allah madaukakin sarki yana lissafa wasu haƙoƙi guda goma da masu su ya fara da hakkin kansa cewa a bauta masa kada a haɗa shi kowa a cikin bauta sannan ya faɗi na biyu ya ce iyaye su kuma a kyautata musu sannan na uku ya faɗi dangi sannan ya faɗi waɗanda suke talakawa marasa shi da kuma marayu daga nan kuma sai ya zo sai ya ambaci nau'ukan makwabta guda uku makwabci na farko da Allah maɗaukacin sarki ya ambata shine aljaru zul qurba makwabci wanda yake na kusa da kai malamai suka tattauna akan wane ne makwabci na kusa da kai da aya ke wasu suka ce ana nufin makwabci wanda ya kasance musulmi kuma dan uwanka gashi musulmi sannan kuma gashi dan uwanka sannan gashi makwabcinka wannan yana da haƙoƙi guda uku a kanka kenan ga haƙƙi na yan uwantaka ga haƙƙi na makwabtaka sannan kuma ga haƙƙi na addini shine makwabci na kusa wasu kuma suka ce a'a kawai ana nufin makwabcinka wanda ya kasance kuma kuna dai da alaka ta jini da shi ko da musulmi ne ko ba musulmi ba ne shi ne ake ce masa aljahu qurba a wancan ma'anar a wancan ma'anar sun sa sharadin sai ya zama musulmi sannan nau'i na biyu na makwabci shine wanda alqur'ani ya kira shi da aljahul junub aljahul junub shine aljahul ba'id wato makwabci na nesa suka ce shine makwabcinka wanda ba musulmi ba ko kuma makwabcinka wanda ya kasance babu alaƙar jini a tare da ku da kai da shi sai makwabci na uku shine qur'ani yace masa as-sahib bil jam as-sahib bil jambi wasu malamai suka ce matarka kenan wasu kuma malamai suka ce a'a shine makwabcin a tafiya kun shiga mota tare kun shiga jirgin kasa tare kun shiga jirgin sama tare jirgi na sauka za ku rabu kila ba za ku sake haduwa ba wannan shi ne ake ce masa afahi bil jambi a wannan ma'ana duk abin da alkur'ani ya dauke shi ya magana kansa tabbas wannan abun babba ne kuma abu ne mai girma kuma abu ne da ya kamata a tsaya a kula da shi annabin sallallahu alaihi wa sallam hadisansa ingantattu yayi bayani akan makwabtaka wane ne makwabci ya ya kamata a zauna da shi annabi sallallahu alaihi wasallam jibrilu bai gushe ba kullun yazo sai ya muni gargadi ya muni wasiya a game da kula da makwabci har na zaci cewa ma idan makwabci ya mutu za a ce makwabci ya gaje shi saboda yadda kullum mala'ika jibrilu alaihi salam yake zuwa ya ƙara lalata mun bayani a game da makwabtaka da kuma makwabci annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sharadi ya sa na cikin imanin mutum ya kasance yana kula da makwabcinsa ya lissafa abubuwa guda uku ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to wajibinsa ne ya faɗi alkhairi ko ya kama bakinsa ya shiru idan ba za ka faɗi alkhairi ba ka yi shiru alama ce ta imani na biyu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kai ya cutar da makwabcinsa daga cikin alamar imaninka da Allah da lahira to ba za ka kana cutar da makwabcinka ba na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira cikin imanin sa to kada ya zama ya tautata ma bakon sa ya girmama bakon shi ya girmama bakon shi in bakon sa ya zo ya girmama shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa uku sahabbai suka tambaye suka ce ya ma'aikin Allah ya yi rantsuwa uku ya kuma ce bai cika mai imani ba suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kasance makwabcinsa bai amince da sharrinsa ba yana jin tsoron makwabcinsa ya cutar da shi to wannan tabbas imaninsa ba cikakke bane da rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so uku sannan a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma ba mai cikakken imani ne imanin sa bai cika ba duk mutumin da yake da makwabci ya kwana cikinsa a ƙoshe, amma kuma makwabcin shi ya kwana da yunwa alhali kuma ya san makwabcin nan nata bai ci abinci ba a yau wace irin rayuwa nake mun san da wannan kiyatan akan cin abinci sauran abubuwan da suke na wajibin rayuwa sai shiga cikin wannan ƴaƴan makwabtanka ba su ilimi ba su zuwa makaranta wace gudunmuwa ka bada a kan ka sun je makaranta domin koyar da yaro addininsa da sanin aƙidarsa da kyawawan ɗabi'u da yadda zai yi zamantakewa da mutane a duniya ya fi ka shi abinci domin abinci kana gina shi ne kawai ya ƙara girma amma wancan kana gina imaninsa kana gina ruhinsa kana gina kyawawan ɗabi'unsa sai ya zama ya amfana mutane nawa ne suka suka koshi amma ba su amfanar da al'umma ba wasu kuma sun kwana da yunwa amma kuma sun zama suna amfanar da al'umma wannan yake nuna mahimmancin ilimi fiye da abinci to wannan ya shiga ciki an ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wata mata aka ce tana sallah tana kaza qiyamul layli take yi ke ta azumi ya aka ce amma kash tana cutar da makwabtanta manzo mai ce wallahi ya wuta ce wannan sallar ta ta ba za ta tsina na mata komai a lahira ba azumin da take ba zai tsina na mata komai a lahira ba sannan qiyamul laylin take yi ba zai tsina na mata komai a lahira ba wuta za ta shiga larabawa sun kasance tun kafin zuwan musulunci suna alfahari da kyakkyawan makwabci makwabci na gari as-samawal ɗaya daga cikin larabawa yahudawa a unguwar haibara ya rayu kafin zuwan musulunci yana faɗa yana ma wata masoyiyarsa magana tana rena shi ba ta san shi tace tana rena mu idan ba mu da yawa mu kabilan mu sai na ce mata ai mutanen kirki ba su da yawa a duniya ita abin da ya wutar da ita shine waɗanda take so su suna da dangi da yawa makwabtansu na da yawa sai na ce mata a'a mu ba mu da yawa amma makwabtanmu ma ba su da yawa amma kuma makwabtanmu manyan mutane ne amma waɗancan makwabtansu su kuma lalatattun mutane ne tun a jahiliya malamai sun tattauna tun daga sahabbai akan menene iyakan makwabtaka ruwaito daga nana Aisha radiyallahu anha tana cewa duk wanda zaka daga murya ka ya jiyo ka to shine makwabcinka an ruwaito daga Limamul Al-Hasan Al-Basri yace gida arba'in a gabanka gida arba'in a bayanka gida arba'in a damarka gida arba'in a hauninka ina jin gida ɗari da sittin kenan duka waɗannan gabaki ɗayansu maƙwabtanka ne a saboda yawan maƙwabtaka sai na na Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam tace ya zan yi in kula da maƙwabta makwabtana manzon sun ce ki fara da wanda ya fi kusa da kofarki wanda ya fi cancanta ka kyautata mawa shine wanda ga kofar kai a tashi sannan sannan sannan ai ta tafiya idan akwai wadata annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika wasiya ga sahabbansa yana cewa ko da yar ganda ce ko kuma wani wani wani wani dan nama aka aka dafa to a yawaita roman ko da roman ne aka kama makwabta da shi haka maza sama yi masa giduna Abu a al-Ghifari wasiya ya masa wa'azi idan za a dafa homo a gidanka to a yawaita ruwansa sai a aika ma makwabta al-imam al al rahmatullahi alaihi ce makwabci abu uku yake bukata a gare ka abu na farko shine kaful ada kada cutar da shi kada take ka cutar da makwabcinka abu na farko ce kai ya zama cutar ka ta tashi ta je ta afa akan makwabcinka abu na farko ce abu na biyu ya ce yace ihtimalul da in ya cutar da kai ka jure ka yafe masa kaka kullace shi kaka ce sai ka rama daga cikin ɗabi'ar mummuni ba a san ya zama ya mai da munanawa da munanawa in an munana masa so ake shi ya kyautata ko da za a ce masa dolo daga baya za a gane shi ya fi kowa wayo domin shi ne zai kwashe komai na riba ai an ruwaito daga sayyidina isa alaihi salam annabi isa alaihi salam cikin maganganunsa da ake danganta masa yana cewa a jure ma da mai wawa zai maka goma kai kuma sai ka so ɗaya kai kai kuma sai ka ci riba so goma a wajensa akwai ma a cikin maganar nan in aka ga kullum kana kyautata masa amma shi yana cikin munana maka to daga nan mutane za su gane sai su gane shi ta ne sannan na uku shine kyautata masa shine bazlun nada ka bashi abin da kake da shi ka ta'utata masa abin da kake da shi ka bashi waɗannan abubuwan su ne ake buƙatar a tsare a makwabtaka kuma su ne suke ba mu wahala a yau makwabci ya ɗibo ƙazanta ya zuba ƙofar makwabcinsa ya ƙona rediyo ya sa ihu ya ta abubuwan da suke za su cutar da makwabcin shi rayuwar da muke yi a yau kenan shi yasa rayuwa ta mana wahala daga cin abin da ke jawo hushin Allah a cikin al'umma shine kin tsar haƙoƙin da ke tsakanin su wajibi ne al'umma su zama sun rike sautata ma junan su musamman abin da ya shafi makwabtaka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Riwaya sayyidina abu huraira yace annabi sama ya ce kada makwabci ya hana makwabcinsa ya kafa wata kuta a jikin bangon gidan shi abu huraira yana karantar da almajiransa wannan hadisin sai ya ga duk sun yi haka in ya ja wannan hadisin sai ya ga kamar ba su san kawo hadisin sai ya ce mali arakum anha mu'ridi sai ya naga idan ina ja wannan hadisin sai in ga kuna haka na yi sabon gida na kawai makwabci na sai ya zo ya ce abu ba shi dama kamar yanzu misali ka ce ya hada katangar shi da katangarka sai ya ce wallahi la ulqiyannaha baina aqtafikum sai wallahi sai na ci gaba da jefa wannan magana a tsakanin kafadunku ko kuna son ku ji ko ba kwa son ku ji to haka haka haka yake makwabci na kirki yana ɗaya daga cikin abin da annabi sama ya lissafa shi a cikin ababen da ake samun rabo na lahira idan mutum ya kyautata amfani da su tun a duniya ya ce abu hudu suna cikin rabo da Allah ke ba mutum a duniya ya yi amfani da su domin ya samu rabon lahira ya lissafa ya ce na farko aljaru salih makwabci na gari in Allah ya baka makwabci na gari to ce ya taimake ka ka shiga aljanna ta sanadiyyarsa na biyu manzan na sama ya lissafa cewa mace ta gari idan Allah ya baka mace ta gari sai ta taimake ka a wajen samun aljanna sannan na uku ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce gida mai yalwa ba mai kunshi ba wanda za ka bauta ma Allah a ciki kai ma ƴaƴanka tarbiyya a cikinsa shi ma ana amfani da shi domin ne domin samun rabon lahira sannan na hudu abun hawa wanda yake lafiyayye wanda ba ta mutuwan maka bai na maka faci in Allah ya baka shi ka burga shi ka kai ziyara ka burga shi ka je ibada to sai ya zama sanadiyyar shigarka aljanna ka samu babban rabo na lahira wannan yana ciki annabi sama a gefe guda kuma ya lissafa kishiyoyinsu ya ce lallai suna cikin taɗewa suna cikin sababban taɗewar mutum suna cikin abin da zai zama sanadiyar taɗewar mutum a lahira ya rayu a duniya cikin wahala sannan kuma ya je lahira sha wahala daga ciki mummunan makwabci lalatacciyar mace gida mai kunci abin hawa wanda ba shi lafiya wannan makwabcin wanda ya kasance na kirki magabatanmu sun ɗauke shi a matsayin kamar zinariya suke ɗaukarsa shi ya sa gida ke tsada idan ya kasance makwabcin gidan ya kasance mutumin kirki abul aswad tuwali ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ya zo zai sai da gidansa sai yema kuɗin yema gidan kuɗi yema yema yema gidan kuɗin marigayi kayan marigayi wato mai arha kenan mutane suka yi mamaki ya zai a ce wannan gidan gashi katoto sai ya wasu baitota guda biyu ce sun zarge ni lokacin da zan sayar da gidana da arha amma ba su san cewa a jikin gidan wani lalataccen makwabci ba ne ya riga ya bata gidan duk wanda ya je gidan bala'i zai sha ta ce ka'ida ya ce ka'ida ku haddace daga gare ni ku daina zargina gida na yin arha ko ya tsada ne ga makwabci shi yasa suka yi wasiya suka ce ka fara kula da makwabci kafin ka kula da gida aljar qabla dar ka fara kula waye makwabcin ka kafin ka sai gida in ba ka ba sai gidan duk ko ya kai gidan waye kyau a duniya to idan ba makwabcin kirki sai ka sha wahala al-imamu abu hanifa ko kuma makwabcinsa ya zo zai sai da gidansa sai ya sa ma gidan kuɗi mai yawa aka ce a ya za ka yi ta wannan gidan ai bai kai kuɗin shi ba sai ce eh kuɗi biyu yake da su kuɗin farko shine kuɗin gidan asali kuma gina da fila sannan na biyu shine yafi muhimmanci kuɗin makwabta domin makwabcin nan da zaka siyar masa da zaka zauna da shi to mutumin kirki wannan ita ce ka'ida so daga hukunce hukuncen makwabtaka suna da yawa yan uwa mu rika kusantan malamai kan mu rika shiga haƙoƙin junanmu muna cutar da junanmu ba tare da mun sani ba sai mun je lahira Allah madaukakin sarki ya sa shi cikin alhuquq alhasanat was sayyi'at kenan a kwashe ladanka a bashi a dibo zunubansa a lafta maka wai ya zubi kai kana ganin ka bauta ma Allah a duniya amma ka cutar da makwabcinka shine na waccan matar cewa ƴan wuta ce domin tana cutar da makwabtanta Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyara wannan haƙoƙa da suke kanmu Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya tsare mu daga saba ma irin waɗannan haƙoƙa da Allah madaukakin sarki ya dora mana kuma suna cikin addinin mu Allah madaukakin sarki ya kyautata alaƙoƙin mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kawar mana da tashin hankali Allah madaukakin sarki ya kawar mana da yaƙe-yaƙe Allah madaukakin sarki muna roƙon ka saukar da zaman lafiya a wannan ƙasar tamu Allah ka taimaki shugabannin ka ba su basira ka dora su akan hanya ta daidai su aikata abin da yake daidai a kasa abin da zai gina kasa kuma ya gina yan kasa Allah madaukakin sarki ka kare su daga aikata abin da ba daidai ba ka kare su daga miyagun masu shawara ka ما تشاورا نجري shawara ذات gari wanda za مصعب shiryar da اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما عطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا يا أرحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين اليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارض عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن اله برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا ارحم الراحمين، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر.